وكل ضلالة في النار فهكذا والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتنا لهدي شابي وقوة رمضان الشكرة تدبو إلى تريه إلى أربعين دلوقة هجرة من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida daga masallacin banis plaza wato masallacin usman ibn affan wanda ke wuce su a cikin birnin abuja kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Ya ce, malam zan iya sadaukar da karatun Alkur'ani na da nake yi a matsayin sadakatun dariya ga mahaifiyata tambaya ta farko kenan to malamai suna da sabani akan shin wani yana iya yi wa wasu ayyuka waɗanda nassi bai ce a yi ba ga misali aikin haji da Allah ya nuna wani yana iya wani aikin haji wannan shi ba matsala zala ya zo dawafi sai ya tarar da wani mutum yana dawafi sai yake cewa labbaik allahumma an shubrima ma'ana Allah ka amsa wa shubrima kenan aikin hajin ba nasa bane da wani yake wa sai manzo ya ce waye shubrima da kake wa sai ya gaya masa sai ce ka taba yin aikin hajin kai yake a'a sai ce to fara yi sannan sai kai masa wannan ya nuna kenan wani yana iya yi wa wani aikin hajji amma karatun qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zamanin sahabbansa ba a taba jin wanda ya karatun qur'ani yace Allah ya kai ladan ga wani ka yasa malaman musulunci suke da sabani Imam Shafi'i ya tafi akan cewa ba a kyautar lada ga wani an gane ko dan haka shi a wajensa idan kai karatun qur'ani ba za ka ce Allah ya kai wani ladan ba saboda mai saboda faɗin Allah cikin suratul najmi wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura ubangiji yace kuma mutum ya sani ba zai ci gajiyar komai ba sai na abin da ya aikata kuma aikin sa shi za a nuna masa amma akwai wasu malaman da suka yi kiyasi akan aikin haji suka ce ana iya yi magana mafi inganci shine rashin yin ba a yi wa mutum sallah haka ba a yi wa mutum karatun ƙur'ani saboda me saboda nasi bai ce ba amma ana yi wa mutum aikin haji ana yi masa umara ana yi masa sadaka an gane ko shine ka bayar da wani abu ka ce Allah ya kai ladan gawa ne wannan ana yi ayyukan sahabbai sun nuna haka an ga Abdullahi dan Umar yana yawan kyauta da sukari ya ka ce me yasa kai ka fi zabar kai sadaka da sukari sai ya ce saboda Umar nake yi wa shi kuma Umar yana son sukari dan za ka yi wa mamacinka sadaka ka ne masa sadaka ne da abin da ka san yake so a rayuwarsa domin ita sadaka kamar transfer ne na kuɗi ka bayar a nan a ɗauka a can amma na rasa daga ina ne mutanenmu suka samo sadaka kuli-kuli to yanzu mu ɗauka cewa ka ba da kuli-kuli a nan duniya za a ba babanka kuli-kuli a lahira akalla kai ka ba da mai gishiri a bashi mai sukari na rasa mutane sun kasa su gano sadakar kaji ko ba haka ba domin Allah mai Allah tsafta ne kuma mai kyau ne yana son abu mai tsafta yana son mai kyau kuma ko shakka babu kai ka san mahaifinka sai ya fi son kaza sama da ni kuli-kuli! in ma yana cin kuli-kulin kenan amma da yake wani abu na al'ada ya shige mu kuma an samu malaman tsubbu da yawa a cikinmu wanda ba a bambance tsakaninsu da malaman addini na gaskiya masu karantar da mutane addini su babban abin da suka sa a gaba me za su samu daga wajenka bukatar ta biya ko kar ta biya wannan ba ne damuwar su ba su ne su samu kuɗin su sai suka fito da wasu dabaru don su daɗa kulle kwafalan mutane sai a ce ai sadaka da waina wai kuma wainan ma gaya ba niya to me cinye miya waina da miya bata fi daɗi ba amma kai a tunanin sai ka ga ta aifa waina ba miya ba dama ne <laughs> ka ɗauka Allah za a yi masa barazana da rashin wainan miya miya waina ko wannan ba shi bane gaskiya haka shi kullun abu na addini a rinka komawa zuwa ga asali shin magabata sun yi idan sun yi falin lahi alhamdu su Allah ya sa su zame mana madubi ya zaɓe su suka rayu da annabi suka aiwatar da rayuwa tare da annabi duk dan rayuwar ta zai mana kwafi to da haka a cikin rayuwarsu babu inda aka samu wannan ba wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba karanta Qur'ani yace Allah ya kaiwa wani ladan ko sahabbansa amma sadakoki da yawa wannan ya faru wani mutum ana kiransa da Sa'ad dan Mu'az wata rana annabi yace zo ka raka ni wata unguwa lami lafiya ya bar mahaifiyarsa ba wata cuta kafin su je su dawo rashin lafiya ya sauka gare ta har ta mutu kuma attajira ce mai kuɗi ce to lokacin da rashin lafiya ya kama ta ƴan uwanta da suke tare da ita suka zo suka kewaye ta suka tabbatar alamar mutuwa za ta yi sai suke cewa ke da ga ki da kuɗi da yawa ki sadaka mana ta ce a'a almalu malu sa'ad ni so nake in ɗana da kuɗi dan shi na nema da haka ta cika Haka da ya dawo ake gaya masa, ai lokacin da mahaifiyarka za ta cika, in yi an yi ce sadaka sai ta ce a'a ita dai kuɗi don kai ta nema kuma kai ta barwa. Wannan ya sa masa ya ji damuwa, ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji ka ji abin da aka gaya min game da mahaifiyata. An yi an yi ce sadaka ta ce a'a ni kuɗi ni ta tarawa don ni ta nema. ce ya rasulallah yanzu in ne mata sadaka Allah zai karɓa? sai manzo Allah ya ce kwarai kuwa shi kenan ya je ya ci gina mata abubuwa na alkhairi ya mata sadakatun jariya nana Aisha a gidan sayyidina Abubakar su bi aka haifa daga ita sai dan uwanta Abdurrahman kuma Abdurrahman din ya riga ta mutuwa duk sai ta rike ƴaƴansa to Aisha duk lokacin da ta tuna da wannan dan uwan nata sai ta bada kuɗi ta ce a aje ai masa sadaka kuma ta kan ƴanta bayi ta sai bayi ta 'yanta ta ce Allah ya kai ladan ga Abdurrahman amma ba a taɓa samun ranar da ta karanta Qur'ani ta ce Allah ya kai masa ladan ba sai malaman musulunci suka ce abin da ya shine shi karatun Qur'ani bai tabbata ana kyautar ladansa ba idan so kake kai wa mamacinka wani abu na alkhairi yi masa addu'a والذين جاءوا من بعدهم lana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان haka duk wanda ya zo ga wanda ya gabace shi ya nemi masa addu'ar Allah ya ji kansa sannan waɗanda kuma suka tabbata na ayyukan alkhairi sai kai masa ka gina masa rijiyar burtsatsai ne ka gina masa wata katafariyar makarantar islamiyya ce ka gina masa wani wajen koyar da sana'a ne sai ka ce dilla dan Allah ya kai masa wannan ka iya yi kaulan wahidan wannan ba shakka amma wannan akwai tantama tsakanin malamai kuma zance mafi inganci shine rashin yin hakan tambayarsa ta biye ce idan ana tafsiri zan iya ci gaba da yin tasbihi ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ina sauraron tafsirin eh za ka iya matukar hakan ba zai raba maka hankali ba Abin da ba a magana in ana yin sa shine karatun ƙur'ani. in ana karatun ƙur'ani tilawatan to dole ka yi shiru kuma ka kasa kunne wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karatun ƙur'ani nan ana nufin tilawa ba fassara ba ku kasa baki ku kasa kunne kuma ku shiru haka dai idan ana hudubar juma'a ba a magana sai dai in ta zama ta larura kamar yadda bayani ya gabata da takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya saka da alkhairi amin yace malam dan Allah ina son karin bayani akan sallallahu alaihi wa sallama da mamu ke cewa bayan iqama a yayin sallah nagode Ko a cikin iqama akwai sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama idan aka zo sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lallai ne kai masa salati lallai ne kai masa salati ba wajen da annabi ya cewa in an kira sunansa ka masa salati abin da ya ce shi ne Allah ya turmuza hanci a ƙasa na wanda aka kira sunana a sa bai nuna salati ba malaika jibril ya zo ya ce Allah ya turo shi yayin wannan addu'ar kuma annabi ya ce amin kuma manzo Allah ya ce amin rajima anfu mri'in zukirtu indahu wa lam yusalli alayya Allah ya turmuza hanci a ƙasa na mutumin da aka ambaci sunana a gabansa bai mun salati ba kaga kiran suna a iqama bai da bambanci da kiran suna a wajen ikama da haka dole kai salati a wani hadisi manzo Allah yace baqilun man zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi idan aka ce waye marwaci lamba daya ka nuna duk wanda aka kira suna na bai mun salati ba wannan shine marwaci lamba daya haka mu kiyaye haka idan an kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ma a cikin karatun Qur'ani ne a ayoyin da suka amfani sunan sa malamai sukan ce a iya yi masa salati kuma ko ana sallah kowa da takarda ta gaba yake assalamu alaikum alaikum assalamu rahmatullah fatan Allah ya kara ma lafiya Allah ya kare mu baki da yace malam tambaya na shi ne. malam za a iya kiran as-salatu a ƙarshen kiran sallah asuba ko arko ne ai mun bayani as-salatu khairun minan nawmi at-taswib kenan ana yin sa ne a kiran sallar farko ba na biyu ba Shi ne abin da ruwa ya ta tabbatar a na farko ake ba a na biyu ba sannan a hankalce ko da ake babu nasi da ya nuna a na farkon za a yi me wai kalmar as-salatu khairun minan nawmi wani sako take isarwa a tashi daga bacci ko yaushe ya kamata mutum ya tashi daga bacci kiran ƙarshe ko kiran farko a kiran farko dan ka tashi ka kintsa kila da janaba a jikinka kai wanka haka ba ko makamancin haka kila baka kwana da ruwa ba ka tafi neman ruwa kila ka kwana da ruwan ana sanyi sifa ka dafa duk wannan a kiran farko ya ya kamata ka fahimci ya kamata a yi shi yasa a kiran farko ake ce da kai sallah ta fi bacci amma kiran na biyu kai already an san ka riga ka tashi ka kinsa kila ma ka yi raka a talfajirinka yanzu kawai so ake a ce masu za da sallah zaka nassu ya nuna haka kuma hankali lafiyayye ma ya nuna maka cewa lallai a kiran sallar farko ya fi dacewa da aka shi tare daga bacci a ce as-salatu khairu minan nawm Kaga da ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara maka lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace malam zan iya bawa mama na da ‘yan uwana zakka za ka iya ba su in mabukata ne, kuma in ka ba su hakan kada ya hana ka yi musu ɗawainiya ta zumunci. Misali, kai kake ciyar da mahaifiyarka, kai kake kula da rayuwarta yau da kullum, sai kuma lokacin zakka yayi kuma ba ta da kuɗi, mabukaciya ce, sai ka ɗauki zakka ka bata. kuma karka ce gobe idan ta ce maka yi min kaza ka ce haba ba jiya fa na baki zakka a'a ina ba an gane kamar ɗanka ne baligi ne hankali wanda ya mallaki iyalinsa ba ka iya bashi zakka bal ma shi ya fi cancanta ka ba zakka an gane ko kamar matarka duk da akwai malaman da suke ganin ba a yi haka ba to amma abin da yasa suka ce a'a suka ce saboda gudun kar ya ba su zakka kuma ya daina ba ta kuɗin cefane. Ka tambaye shi kuɗin kitso ya ce jiya fa na baki zakka kuɗin kunshi jiya fa na baki zakka wani ma sai ya daina biyan kuɗin makaranta yara ce ba na baki zakka ba ke ki biya musu mana in ka san ba za ka yi ƙasa a gwiwa ba wajen sauke nauyi ba ma wanda ya fi cancanta ka ba zakka sama da makusancinka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa ya faɗa kafin ma aya domin kusa kusan nan muka karanta aya wa yas'alunaka ma za yunfiquna kul ma anfaqtum min khairin وللوالدين wal واليتامى والمساكين وابن السبيل kaga sai da aka fara ambatan dangi makusanta su wannan aka fita waje duk da wasu malamai sun ce wannan kyauta ake nufi ba zakka ba to amma akwai dalilin da yace ba za a wa makusanta zakka ba babu shi ita ayar ba da zakka abin abinda take a ba talakawa a ba muskine, a ba kan idan a gidanku akwai talakan sai ka fita waje ka bayar Allah ce khairu sadaqati ma kana an zahar ginan wabda'a biman ta'ud fiyayyar sadaka shine wacce aka yi ta bayan wadata kuma a fara da na kusa a wani hadisi, mazala ce a sadaqatu ala zirrahimi sadakatun wasila sadaka ko zakka in ka ba wa makusanci lada biyu ke gare ta ladan sadaka da ladan zumunci amma idan ka ba da ita ga waje to ladan sadaka ne kawai babu ladan zumunci da haka dai ana iya ba wa makusanta zakka cikin karatu ko jiya ko shekaran jiya na gaya mana matar Abdullahi dan Mas'ud ta zo za ta fitar da zakka yanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mata ku rinka yawan sadaka naga ku ne mafi yawan yan wuta tana dawowa gida kawai sai ta dauko akwatin gwal ɗinta ta fito da su tana irgawa sai mijinta ya ce me zaki da shi tace zakka zan fitar manzo Allah ya mu rinka zakka in ba haka ba mu ne mafi yawan yan wuta sai ce to ba ni ta ce ya zan baka kuma kai ne mijina Yake kwarai ko ne kamata ki bawa sai ta ce to tsaya sai na je na tambayo annabi sai ta tambayi manzo Allah yace kwarai je kike ba mu jinki sannan ga hadisin ma'an ibn yazid wani sahabi ne saurayi matashi yana buƙatar kuɗi kuma lokacin zakkar babansa ta yi to su sahabbai a da idan za su fitar da zakka kawai in suka ɗauko kuɗin akwai wani waje da suke zuwa a masallacin annabi sai su ajiye duk mutumin da aka ga ya kawo jaka kuɗi ya ajiye a wajen to an san ta zakka ce Allah zai dauka ya ba wanda ya ga dama su kuma sahabbai in mutum yana jin yunwa ko yana da bukatar kuɗi talaka ne ba sai ya ya tashi a gaban mutane yana roƙo ba kawai wannan akwatin suke zuwa a masallaci da sun ga kuɗi a wajen sun san na zakka ne wani ya ya ajiye kuma ba zulama su ma sai su irgi abin da suke buƙata sai su ba sauran wani ma ya zo ya ɗiba ba irin yanzu ba ko <laughs> wani sha zai ina ma na zo lokacin ma na da ya ɗiba da yawa wata rana aka kawo dukiyar zakafa. a masallacin annabi aka zube zinare kaya guda manzo Allah yana kallo sai ga baffansa Abbas ya zo kowa ya zo ya ɗan tsakuri na sai ya tafi kowa ya zo ya ɗan tsakuri na sai ya tafi da Abbas ya zo sai da ya cire mayafin sa ya cika annabi ya zira masa ido da ya cika ya jinjina zai ɗauka ya kasa ɗauka sai ce ya ma'aikin Allah ta ya <laughs> ce ta ka ɗauka yanka ina ta ka ɗauka yanka to shi wannan ma'an shi sahabi ne saurayi baban ya fitar da zakka ya zo ya aje tunda baban zai fitar da kuɗin daga gida ya ga jakar da ya zubo kuɗin sai tare baban ya yace baba ka bani wannan kuɗin ni ma ina da bukata shi wallahi ba zan baka ba masallaci zan kai sai kale baban bai yi jayayya da shi ba sai da uban ya zo yana aje jakar shi ma sai sun goma sai da suka zo shiga gida sai suka haɗu aka yi kicibus baban ya ga jakar yace wallahi baka isa ba sai ka kawo kuɗin nan ba naka bane ba kai ne ni ya ba ba yace to ai da mun ba sai ka ban ba zuwa sai ka aje ni na ɗauko kai zaka ka fitar to rigima ta caɓe sai aka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya faɗa kan yace ya ma'aikin Allah ina buƙatar kuɗi kuma mahaifina ya fitar da zakka na ce ya bani a gida ya hana ni ya zo ya ajiye ni kuma na ɗauka manzo Allah ya tambayi uban yace kai ya aka yace haka aka yi amma ni ba niyyar shi zan bawa ba ni ba shi ne niyya ba sai annabi ya dariya sai ce kai zakkar ka tayi kai kuma ka ɗauki kuɗin ka na tafi. sai raba gaddama shi yasa Sheikh Usaimin a cikin Zadul Mustaqni yake cewa yo ai abun ma bai yi hankali ba a gidanka akwai talaka kuma ka fita ka bayar a waje ina hankali a cikin wannan kanin babanka talaka ne ko babanka talaka ne ko shi kansa mahaifin naka talaka ne domin wani yana dauka cewa dan kana da kuɗi dole mahaifinka ya zama yana da kuɗi a'a kuɗin ɗa daban kuɗin mahaifi daban sai dai in kana da kuɗi to abin da ake sa rai mahaifinka zai zama cikin rufin asiri ko abin da zai nema ya rasa idan kuɗin nasa ne me yasa aka sa shi cikin magada ka taɓa ganin mutum ya gaji kansa da kansa ya gaji kuɗinsa ai alamar ɗa yana iya mallaka uba ma yana iya mallaka kayan ɗa daban kayan uba daban sai dai ɗa yana iya uba yana iya tasarrufi yayi abin da yake so a cikin dukiyar ɗansa ba tare da barna ba to amma dukiyar ɗa dukiyar ɗa ce shi yasa in ya mutu uba zai shiga cikin magada a raba a bashi da ka shi yasa idan ɗa zai fitar da zakka mahaifinsa yana cikin mabukata ya fara da mahaifinsa mahaifiyarsa tana cikin mabukata ya bata tana cikin masakina ko ibn sabil ko irqabi ko amilina alaiha ko da sauransu ma'ana abin da zaka kalla farko shine ba wai sunansa na mahaifinka a'a miskini ne shikenan Allah ya ce a ba miskini <laughs> Allah ya ce ya ce an ji kunya a ce mahaifinka yana cikin talauci a'a yana cikin rubin asiri amma bai da kuɗi baka hana shi ci ba baka hana shi sha ba duk wani bukata ka ne masa amma fa bai da adanannun kuɗi irin naka amma wannan ba shi ake bambanta mai kuɗi da mara kuɗi ba shi wannan har ya wuce bukata yana ajewa ne mai kuɗi to wannan yana iya faruwa haka dai in ya faru kamar yadda Shauka eh, shaukani a cikin nailul afar ya faɗi wannan ba dalilin da ya hana a bawa iyaye zakka wanda wannan yake nuna za su iya zamowa cikin wanda suka cancanci su ta zakka kamar yadda kama zai iya kasancewa cikin haka Allah ya samu dace tambaya ta biyu yace lokacin ba da zakka na yayi amma akwai masu bi na bashi zan cire kuɗin su kafin nayi lissafi ko har da shi zan yi ya za ka yi zakka da kuɗin wani a dole sai ka fara cire kuɗin da ake bin ka bashi sannan ne kuɗi suka zama naka to sannan suna kan sai a duba a ga sun isa zakka sun sun isa zakka sai ka yi zakka amma da kuɗin bashi a hannunka ai kuɗin ba naka bane duka fa ba a yin zakka sai an fitar da dukkan wani haƙƙi na dukiya duk mai binka ka bashi ka sallame shi duk wanda ya maka wani aikin kwadago baka biya shi baka biya shi iya naka kuɗin to sai ka lissafa sannan sai ka fitar da zakka Allah ya sa mu dace da tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya ji kan magabata amin sai ce muna zuwa da'awa wurin maguzawa kuma alhamdulillahi suna karɓar musulunci amma malam a jawo hankalin mutane domin yawancin ƙauyukan nan da ke kewaye da mu suna nan kuma suna jira ne a yi musu da'awa a jawo hankalin jama'a kan wannan aiki na da'awa ya ce domin duka ta da'awa muka samu wannan addini wannan gaskiya ne dan mutumin da shi ba zai iya je zuwa ya wa'azi ba to fa kar ya dauka cewa kuma haƙƙin wa'azi ya sauka a sa. wa'azi ba da abu ɗaya ake yi ba ana yi da ilimi ana yi da dukiya ana yi da matsayi alfarmar da Allah ya baka wani ba zai iya zuwa ya wa'azi da sa ba kila sa bai kai ba ko ya kai amma bai da lokaci wani kuɗi yake da shi wani ga ilimin amma bai da kuɗin da zai shiga mota ya tafi da awar ko haɗuwa ake yi shi ne hikimar Allah ta ya haɗa wa annabi abubakar umar da usmanu da dukkan sauran sahabbai kowa za ka ga akwai ta inda ya ba da gudunmawa abubakar da kuɗinsa ya kashe aka yi da'awa ba dan dukiyar abubakar ba da musulunci akwai inda ba zai je ba ya sa manzo Allah kullun ya tashi magana akan ni'imar da Allah ya masa baya mantawa da ni'imar abubakar mutumin da ya baza masa kuɗinsa bai masa aidi ba yake ma nafa'ani malu adin misla ma nafa'ani malu abi bakr ba dukiyar da ta yi mun amfani irin dukiyar abubakar lokacin da duk mutane suka guje ni suka ni abubakar ya zo ya baza mun kuɗin sa inda ake bukatar za a sa kuɗi abubakar shi yake sawa mu haka nan na usman wajajen da usman ya kashe kuɗi akai da'awa sun fa a irga lokacin da za a je yakin tabuka lokaci ne na fatara da talauci shi yasa ake kiran yakin da jaishul usra sojojin wahala yakin da aka sha a lokacin da sahabbai suna son su je yakin ana so a kai musulunci Europe turai amma babu abin hawa kuma ba tafiya ce da kafa za ta iya yi ba kafa ba za ta iya wannan tafiya ba Ka'abu dan mali yake cewa duk lokacin da Annabi zai tafi yaki baya fitowa ya faɗi inda zai je saboda dabarar yaki amma da za a je tabuka sai da annabi ya fito ya faɗi inda za a je saboda sojoji su shirya saboda tazarar tana da nisa wajen yana da wahala waɗanda za a je a tinkara a yaƙe su ba ƙananan mutane ba ne ta fuskar ƙarfin soja da ƙarfin tattalin arziki da aka manzo Allah bai tauriya ba kai tsaye fito ya ce ga inda za mu nufa amma a lokacin musulmi suka rinka zuwa sojoji waɗanda za a tafi yaƙin da su amma ba abin hawa ba abin guzuri ba kaza ba kaza manzo Allah ya tallata wa attajirai musulmai sayyidina Usman ya dauki nauyin mutum dubu raƙumin su da abin da raƙumin zai ci kowa aka ba shi raƙumi raƙumi dubu fa ko yanzu ka buga kuɗin raƙumi dubu ba ka ba kananan kuɗi bane da abincin da raƙumin zai ci har a je a dawo da mahayin wanda zai hau kumin gudurinsa har ya je ya dawo da abin da zai bar wa iyalansa a gida har ya je ya dawo mutum dubu manzo Allah yake da Usmanu ma darra Usman ma Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman yayi na sako inda zai yi duk da haka Allah ya shi aljanna dukiya ce ta wannan aikin kuma ta wani ba wanda bai san zafin kuɗi ba a'a ya fi ka sanin zafin kuɗi amma ya san amfanin kuɗi Sai da kake tara su kake ganin kamar ka san su ne ba ba sanin su kai ba bauta musu kake wahalar su kake sha baka sani ba wata rana a madina Allah ya jarabta mutanen madina da kafewar rijiyoyi duk rijiyoyi suka kafe ruwa ya dauke, sai rijiya ɗaya kuma ta ba yahude ce sunansa roma ya zama kowa ya sani addinin musulunci ba zai yi ba sai da ruwa sahabbai suna zuwa siyan ruwa ya sai musu wulaƙanci da ka sai ce ya tashi ba na siyarwa ba ne da ya san ko musulmi addinin ku dole sai da ruwa aka yi ta kawo wa annabi complain babu ruwa Roma ne kaɗai mai rijiya, wata hikimar Allah shi kaɗai ne rijiyarsa ta tsaya ba ta kafe ba, kuma ga abin da yake wa mutane na wulaƙanci. Sai maza Allah ya tara masu kuɗi ya ce wa zai je ya sai mana rijiyar. Ba wai ya siya ma ya ba da sadaka ba, ya siya ta dawo hannun musulmi in ya so ya rinka sayarwa amma cikin mutuntawa. Kuma manzo Allah ce duk wanda ya yi haka ne masa alƙawarin aljanna zai shiga. Da sayyidina Usman ya ji labari ya tura yaransa na kasuwa yake ku je ku taya idan kuka yi masa tayi daya duk abin da ya faɗa kar ku taya saboda mu ma abu mai tsada za mu siya aljanna ce shi kenan yaran yadda Usman suka je suka same shi suka ce mun zo mu sayi rijiyar da gatsali ka kamar rijiyar ba ta wuce miliyan ɗaya ba sai ya ce biliyan ɗaya ce da gatsali irin cinikin nan da an yi kasan ka ake ba a so a siyan maka suka gaya wa Usman ka ji abin da yake yace mun siya kar ku taya take aka je aka lodo kuɗin aka aje masa usmanu da ya karɓi rijiyar da siyarwar yayi ma aljanna ba zai shiga kuma zai mai da kuɗin sa amma yazo yace manzo Allah sallallahu na ba da ita kyauta musulmi su sha ruwa kyauta wata rana an yi yunwa a Madina ‘yan kasuwa suka ci buri kayan kasuwanci suka aga. wa Usmanu ya fi kowa oda idan zai yi oda duk kasuwa ba sa yin oda saboda sun san duk inda je zai yi siyayya sai ya sai kayan wajen sai dai a ce a zo a siya a wajensa da aka ayarin yan kasuwa Usmanu suka dawo kayansa suka zo Madina da kayansa suka zo Madina sai ce aje aje su a sto aka aje da yan kasuwa suka zo wannan ya zo ya ce Usman zan sai rakumi ɗari kaza cikin kayan da ka kawo zan sai kaza sai ya ce to nawa za ku siya sai suka ce duk abin da ka siya mun baka ribar kaza sai ce an siya ya fi haka misali idan ya ce musu duk kwantena na kawo ta ne a miliyan goma sai suke za mu baka miliyan sha biyu sai ce an siya ya fi haka ku dai ƙara sai su ce to mun ƙara miliyan ɗaya ta zama sha uku ku dai ƙara an siya ya fi haka sai da suka kai kamar miliyan sha biyar biyar suka ba shi ribar miliyan biyar biyar a duk kwantena misali kenan ya ke an siya ya faka suka ce kai usmanu ba wani ɗan kasuwa a madina da zai iya siyan wannan kayan naka mu ne manyan ƴan kasuwa waye ya siya ya ce ubangiji ne ya siya ya ce duk ɗaya zai ninka mun goma za ku iya an ja abil hasanati ashiru ashru amsalha suka ce gaskiya wannan ba za mu iya ba usmanu ya ce duk aje a farke wannan kayan na talakawa ne a raba musu kyauta waɗannan abubuwan usmanu ya yi su ba sun fara kuma kowanne sai annabi ya ce in an yi dan aljanna ne in an yi dan aljanna ne shi yasa lokacin da wanda za su kashe shi suka haura gidansa kan su kashe shi ya yi musu bayani duk ya gan su ya san su kuma yana da karfin da zai iya tarewa sojoji ma suna kofar gidansa shi ya fito yace duk kowane soja ya tafi gida aka ce saboda me yace saboda wata rana mun taba hawa dutsen Uhdu, da ni da Annabi da Abubakar da Umar dutsen Uhudu saboda murna ya hawo rawa manzo Allah yace da shi usbut ya Uhud sai Uhud ne na rawa fa inna ma alayka nabi yau kai manyan baki annabi ne akan ka wa siddiq da siddiqi mataimakin annabi shine abubakar wa shahidani da wanda za su yi mutuwar shahada guda biyu ita da haka manzo Allah ya ga abin zan yi mutuwar shahada ba na buƙatar jinin wani ya zuba kafin a taɓa nawa ku tafi gida sayyidina ali lokacin da aka fara zanga-zanga a madina ta za yi wa sayyidina usman juyin mulki ya kawo ɗansa da hassan da hussein ya ce ku yi gadinsa ya kawo abdullahi dan zubair ya kawo abdullahi dan umar duk zuratan sahabbai ne matasa yake su gadin sa amma da dare usman ya fito ya gansu yace duk ku gida shi yasa aliyu da safa da ya ji labarin an yanka usman da ya zo saboda fada sai da ya maru wasu daga cikin su ba na ce ku tsaya ba suka ce wallahi shi kore mu shi ya ce mu bar wajen to lokacin da yan ta'addan suka shiga gidansa za su kashe shi duk wannan abubuwan sai ya lissafa musu yace kun san an taba kaza an taba kaza a Madina Allah ya ce wa zai yi duk wanda ya dan aljanna ne kuma ni ne suka ce mun sani duk ya lissafa musu yace duk kun san wannan amma kuka zo ku fashe ni eh yace to bismillah kawai sai ya bude qur'ani ya ci gaba da karatu ya bude suratul baqara har sai da yazo wallahu ya asimuka minan na ta sai ka fika Allah kai wa huwa samiul alim yana daidai kan wannan ayar suka kawo masa sara a wuya takobin ya taba shi kuma jinin jininsa ya furtuwa ya taba alqur'ani daidai kan wannan ayar matarsa tana gani ta taho a guje ta kai hannu suka sare mata in yatsu guda hudu duka suka zubar kuma suka kashe shi ya shahada wannan shine hidimar da irin waɗannan sahabbai suka wajen buga dukiyarsu ba wai dan ba sa so ba a'a dan addinin nan ya kai inda ya kai kai din yau da ka musulunta da hidimar dukiyar su Usman musuluncin ya zo maka inda ba su kashe kuɗin su ba da musuluncin bai zo inda kake ba da yau iyayenka da kakanninka kila duk suna maguzanci ba su musulunta ba amma yau kai kake rowar ka bayar a ƙauyen kusa da garin ku Usmanu fa ba ɗan Afirka bane bai da wani dangi a Afirka bai da dangi a Turai amma ya bada kuɗinsa a kai musulunci Afirka a kai Turai amma kai da yawancin maguza wannan da ake faɗa in an bi salsala ku ɗaya ɗan uwan babanka ne amma baka so su shigo musulunci saboda tsabar bakin ciki saboda kai ka shigo binni kayi kuɗi yanzu kai ka san ciwon kuɗi wallahi kuma tallahi a lahira Allah zai tambaye ka na baka kuɗin me kai da su ai an gaya maka tarihin magabatanka su ga yadda suka yi da kuɗin sun yaɗa addinin su da shi sun taimaki addinin su da shi Allah ya samu dace da haka lalle masu da'awa suna da bukatar a tallafa musu ta fuskar taya musu motocin hawa idan an je garin maguzawa suka musulunta ba kawai a kai musu kalmar shahada a dawo gida ba a'a a samu wani malamin da zai iya zama a can ko kuma mawadatar da ku ba za ku iya zuwa ba ku yanka masa albashi sati biyu ne zai rinka yi ya koya musu fatiha su iya ya koya musu alwala tsarki wankan janaba ya zo ya ga gida ya koma kace ku ga kuna tarayya da shi ala da kila ma ku fi shi samu amma irin abin da muke yi gaskiya abin takaici ne kwarai ta fuskar masu mulkin mu da kuma mawadatan mu himmarsu wajen yada addini gaskiya ba kowanne daga cikinsu ba tana da rauni tsaye da gaske sabanin abokan zaman mu zaka ga in dama suka samu ta mulki haka suke yada addinin su ba sa kunya ba sa shayi in dama ce ta wadata haka suke yada addinin su duk da sun san na ƙarya ne ba sa kunya ba sa shayi amma kai ka san addinin na gaskiya ne amma ka ne masa rowa to ka sani kanka kake wa rowa ubangiji yace ha antum ula'i تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الجلي وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم التي ها أنتم ويكون إن أولئك وإن تدعون أكي شرمكم لتنفقوا في سبيل الله دعوا فكشفوا منكم الدين الله amma wai harfa minkum mun yaba kal akwai mai ruwa daga cikin ku Allah ce to wa ya Bakal wanda ya ruwa fa inna ma yabkalu an nafsi kanka yawa domin Allah ce in ka ba da ɗaya zai baka goma da kake ba da ɗaya kai ma ba zai baka goma ba wa ka wa ya fara cutuwa kai ka fara cutuwa da ka kuma sai ce wallahi gani ku sani Allah mawadaci ne ta dukkan fuskan wadata idan ka ji Allah ya ce ka ba da taro dan ai hidimar addini ba wai fa dan bayi da shi ya bayar bane yana da miliyan sunka wanda za su iya yi alfarma yayi maka ya baka dama in ya ga dama sai ya kwace daga hannunka yasa manzo Allah yake Allah idan ya ce kai alheri kaki sai ya dauko wani arne daga wani wajen ya zo yi yanzu zaka sha mamaki a wasu wajaje sai kaga an ce wani arne ne ya zo gina musulmi masallaci kuma a kewaye da su akwai musulmai masu kuɗi su ba za su iya gina ba shi Allah haka yake sa in ya ga dama sai ya dauko wani daga nesa bai da rabo a addinin duk ayoyin da aka karantar na ai a ai sadaka shi bai ma san su ba kai haka ma shi bai yarda da addinin ba amma Allah dan ya nuna maka isarsa sai kawo irin wannan sai ce haƙa rijiya saboda tsatsai a ƙauyen ku kuma ai tsarki ai alwala da ita kai kuma ba za ka iya gina ba idan Allah ya maka haka ka sani da ya rufe ka da alkhairi ba to yake ya tabar da kai ya kunyatar da kai addinin yayi gaba kai a baka ka ji kunya kuma a zo ranar lahira ka ci ɗan yatsa ina ma nayi lokacin da ina ma ba za ta yi amfani ba ubangiji ya ce wa in ta tawallaw yasbil qawman ghayrakum in kun juya baya Allah zai musanya ku da wasu kun malaikun amfalakum kun ba za su zama irin ku takarda ta karshe ya takadda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalamu wa rahmatullahi ya ce Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin Allah ya kare mu ya ce ni ne mai kaunar ka dan Allah kai ma Allah ya kaunace ka dan zatin sa yace tambaya ta ita ce malamai idan suka zo bayani akan iyaye ana fifita uwa ɓangaren addu'ar uwa ta fi zafi ana saurin tasiri a gurin yaransu wajen biyayya sai da aka ce abu uwa sau uku sannan aka ce abu uba sau ɗaya sai ce abin tambaya shi ne inda a cikin wannan bayanin da ya akwai kuskure ba inda aka ce addu'ar uwa ta ce. an ce a kyautata wa uwa dai sau uku kafin a ce sau ɗaya shi ma wannan ba ana nufin tafi uba ba ana nufin tafi rauni shi kuma a taimako kullum mai rauni ake fara kallo ina ba ta an gane ba wani nasi da ya ce uwa tafi uba babu shi babu shi iyaye duk biyu Allah yake cewa a kyautata musu amma a wajen taimako ne annabi ya ce ka yi wa uwarka sau uku kan ya ce ka yi wa babanka sau ɗaya saboda me saboda ita ta fi rauni wannan shi ne wajen addu'a kuma ba inda nasi ya ce addu'ar uwa ta fita uba addu'ar iyaye duk ake cewa ina fata an gane dan yana daga cikin wani abu kuma da Allah ya jarabce mu yanzu a ƙarshen zamanin nan da yawa iyaye suna faɗan wannan zaka ga ƴaƴa iyaye maza su salwantar da rayuwarsu wajen gina su su gabatar da rayuwarsu wajen rike iyayensu matan ma ita kanta uwar ta kama can shi uban shi ne ya zame mata jagora a rayuwa har ta zama abin da ta zama wata za ka ga a familinsu ita kaɗai ce Allah ya ware ya ba wa miji mai arziki ya zo ya gina rayuwarta ta zama ta sanadiyyar ta ma ɗan uwanta na famili suke jin daɗi to sannan ta zo ta haifi ƴaƴa su ma aka gina su aka kai su duk inda ya kamata su yi karatu to amma a ƙarshe sai ta zo ta haɗa kai da ƴaƴanta sai su watsar da uba iyaye maza suna fama da wannan matsala a ƙarshen zamani iyaye mata suna jan hankalin 'ya'ya a watsar da uba namiji duk fafutukar da ya ta karatun boko ke ya bautawa duk wahalar da ya sha ta aiki ke ya bautawa ya gina ki ya gina ƴan uwanki ya gina ƴaƴanki amma yanzu a ƙarshe ya zama abin banza da ke da ƴaƴanki sai abin da kuka tsara wani zaka ga idan girma ya cin masa daidai da 'yayan su zo su gaishe shi ba su sani ba sun sun zo kawai su mama mama mama suka sani wannan yana daga cikin babban musiba kuma da iyaye maza suke fuskanta a yanzu da haka duk wanda yake fahimtar nasosin shari'a wai sun ce a fi girmama uwa mace ne sama da uba namiji da haka shi yasa ya tare wa uwarsa ya ba ubansa to wannan kuskuren fahimta kai kuskuren fahimta kai musamman idan ita mahaifiyar taka tana karkashin mahaifinka ai ita kuma ta akai aljannata tana karkashin sa haka ko an ce kai ka bi ta to ita kuma an ce ta yi ne ta bi shi domin da kaya da kai da kaya duka mallaka wuya ne da uwa da ƴaƴanta duk ƙarƙashin uba suke da ka mu fahimci wannan kar mu saba mu yi mummuna fahimta ga nasoki na shari'a yace sannan aka ce abu uba sau ɗaya to sai shi abin tambaya shine mu da iyayenmu mata suka rasu muna yara ba mu san su ba ta yaya za mu samu wannan garaɓasar biyayyar da addu'o'insu yake shekaran jiya da kana bayani akan tasirin addu'ar uwa sai da nayi kukan zuci domin na san ban samu addu'ar uwa ba da farantawa a gare ta dan Allah kai mun nasihar da zuciyar mana nasihar da zuciyar mu za su yi sanyi mu da ba mu samu ta goma shi daga iyaye mata ba a sha ruwa lafiya to na faɗa a cikin jawabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya ce masa iyayensa duk sun rasu yanzu har yanzu suna da haƙƙi a kansa sai annabi yace ce eh suna da ƴan uwa yace eh suna da ƴan uwa ce je ka kabu ƴan uwansu duk biyayyar da kaiwa kanwar mahaifiyarka koyar mahaifiyarka kamar mahaifiyarka kaiwa idan yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka ta ce wani Allah ya maka albarka kamar mahaifiyarka ce ta faɗa ɗari bisa ɗari shi ma yana daga cikin kuskuren mu mukan ɗauka yar uwa ai ba uwa ba ce kanwar uwa ai ba uwa bace wan uba ai ba babana bane wan babana ne wan babanka babanka ne manzo Allah yake al khalatu bi manzilati al ummi yar uwar uwa kamar uwa take 100 bisa 100 in tace Allah ya maka albarka albarka za ta bi ka in tace Allah wadaranka kamar uwarka ce ta tsine maka duk ɗaya ne haka nan manzo Allah yake alam ta alam anna amma rajuli sunu abihi ba ku san baffan mutum kamar ubanka yake ba 100 bisa 100 haka wan mahaifinka in mahaifinka baya nan shine a matsayin mahaifinka duk abin da za ka yi mahaifinka shi za ka yi wa in yi maka addu'a za ka kama ka haka nan kanin mahaifinka sannan zai iya yiwa ma duk yanzu ba su da abokan san kare manzo Allah yake ka nemi ba su da ƴan uwa ka nemi abokan su kawan mahaifiyarka kamar mahaifiyarka take abokin babanka kamar babanka yake yasa Abdullahi dan Umar ya kasance idan yana karantarwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani ɗan ƙauye kullum daga ƙauyen Madina yake shigowa Madina ya zo ya dan ci kasuwa ya tafi to idan ya shigo sai ya biyo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana shigowa in Abdullahi dan Umar ya ganshi sai ya tashi tun daga waje zai je ya taro shi duk almajirai suna zaune ana ɗauka karatu amma zai je ya taro wannan ba ƙauyen ya zo ya sauke shi ya share masa kura ya ɗauki rawaninsa ya naɗa masa to shine wata rana wasu almajiran Abdullahi dan Umar suke cewa Allah ta malam me yasa kake yin wa ba kauye irin wannan shi ba kauye in ka bashi ya fara mata ishe shi yace kun san wane ne wannan suka ce abu mu sani ba sai ka faɗa yace babansa abokin Umar ne ba kawai shine abokin Umar din ba babansa ne abokin Umar yace ni kuma naji annabi yana cewa inna min abarril birri filatul waladi ahla wuddi abi yana daga nagartar ya rinka sada zumuncin abokan ubansa har bayan ubansa ya bar duniya ka san babanka yana da wani aboki a waje kaza in ji shekara kana zuwa ka gaida babanka kai masa kayan sallah wannan abokin je ka gaishe shi shi ma ka kai masa kamar yanzu babanka ka kaiwa da ka waɗannan abubuwan duk yana daga cikin abubuwan da za su ɗebe maka kewa ko da Allah ya jarabce ka da rashin iyaye to amma baka rasa wanda zaka bi kuma ka samu albarka iyaye ba domin in dai suna da ƴan uwa zaka samu wannan albarka tare da ƴan uwansu in suna da abokai su ma zaka samu Allah ya samu dace a darasinmu na jiya mun karanta aya ta ɗari biyu da ashirin daidai sai lokaci ya cin mana kuma na ce insha Allah yau za mu sake binta a gurguje sai kuma mu tsora daga inda muka tsaya da haka yau za mu tashi kenan faɗin Allah maɗaukakin sarki ko za mu sake maimaituwa daga farkon aya ta ɗari biyu da sha tara yas'alunaka anil khamri wal maisir ya Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العصر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم to mafi yawancin dukkanin abin da aya ta kunsa dangane da fassarar baƙi, mun riga mun gabatar da shi a jiya sai dai waɗansu hukunce hukunce da zamu ishara zuwa gare su gaba ta farko da ya kamata mu bi ta shine faɗin Allah wa yas'alunaka ma za yunfiqun kuma suna tambayar ka me za su ciyar me yasa aka yi joni da wa yas'alunaka saboda irin wannan tambayar ta gabata a baya yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama sai ce kuma wa yas'alunaka ma za yunfiqun aka sake maimaita ta ba akwai bambanci duk da lafazin iri ɗaya ne can ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin nan ma za yunfiqun qul lil malamai suka ce ma za yunfiquna a can wa za a ciyar amsar ita ta bayyana mai tambayar take kunshe da shi wa za a bawa in an tashi bayarwa Allah yake kul ma anfaqtum min khairin falil walidai dan za ku fara kyauta ku fara da iyaye wal aqrabin sai dangi makusanta wal yatama sannan sai marayu wal masakin sai miskinai wa ibn sai dan tafarki amma anan kuma da aka ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun kuma dai suna tambayar ka wa za me za a ciyar kaga anan ba za ka ce wa za a ciyar ba tunda wa za a ciyar ta gabata kuma an ba da amsa ba nan sai dai ka ce me za a ciyar kaga nan ma za yin fiquna ta can ana nufin manza waye wanda za a ciyar amma sai aka yi amfani da ma a madadin man domin a larabci ana iya yin haka a madadin ma a kawo man ma tana nufin me man tana nufin wa to a wajen man ana iya amfani da ma an gane ko da haka anan sai Allah yake wa naka kuma suna tambayar ka ma za fiko me kuma za su bayar din dan an jiwa za a ba to in za a bashi me za a bashi Allah yake kulil afu kace da su al afu ko kace al afu kai wa wawun din damma daidai ne ko kace al afwa kai wa wawun din fata shi ma daidai ne kalmar afu a larabci tana nufin azzaidu ala qadaril haja abin da ya karu akan bukatar mutum ma'ana musulunci bai ɗora maka kai kyautar shiga ɗaka aiku kuka ba, abu kana da buƙatar ka kuma ka ɗauka ka ba wani a'a. Abin da Allah yake sai abin da kai ka wadatu, karuwa akan buƙatar ka to shi ake so ka bayar sadaka. In abinci ne sai ka ci ka shi, sai ka bayar da ragowa. In tufafi ne sai kai ka samu wadatuwa da shi sai ka ɗauka ka bayar. To akwai bambanci tsakanin abin da na wadata da shi da kuma abin da ya lalace. Shari'ar Musulunci ba ta yadda abin da ya lalace ce da shi zaka yi sadaka ba ubangiji subhanahu ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tubdu fihi to amma da yawan mu sai muka fahimci idan aka ce abin da na wadata ma'ana sai da ya lalace in abinci ne sai da ya fara tsutsa ko ya fara ɗoyi in tufafi ne sai da biyoyin aka yi masa faci ba haka ake nufi ba idan tufafi ne a matsayinka na ɗan adam riga nawa kake iya sawa ta rufe tsawaitinka a lokaci guda duk ka dai ba za ka ɗauki riga ka ƙara ɗora a kan riga ba kuma alhalin ba sanyi ake ba a normal time ba a sanyi riga ɗaya za ka sa sai dai in shafara da jamfa ce lokacin da kai ka ɗauki rigar da ka sa ta rufe maka tsaraici duk wata rigar da ba ita ba fa ƙaruwa ce akan bukata ko ba haka ba daga irin wannan ake so ka bayar ba yake ba ka so ba a'a ana so ka ba da abin da kai ma kake so domin in kai ma talaka ne za a baka ba za ka so a baka mara kyau ba yasa Allah yake wa yuqimuna ta'ama ala hubbihi mu'minan kwarai in za su bada abu su ma suna so suke dauka su bayar ba yake ba sa so ba dan in abincin ka ya rike ka dauka ka bayar kai kai ke mako ko kai aka taimaka kai aka taimaka bole aka dauke maka to so ake kai kai taimako ba kai a taimake ka ba an ci tufafin ka ya riɓe sai ka ɗauka ka bayar yanzu kai kake taimako ko kai aka taimaka kai aka taimaka domin tsumma ce dole da ka rabu da ita to mu fahimci wannan da haka musulunci bai ce da mu duk abin da muke da shi mu ɗauka mu bayar mu mu dawo mu taguni ba a'a amma dai idan namu ya ishe mu to abin da ya ƙaru akan bukatar mu sai mu tarka da shi don mu ba wani daga cikin ɗan uwa mabukata da haka shi yasa kalmar al'afu malamai suka ce shine alfadlu abin da ya ƙaru akan bukatun ka yau da kullum shine Allah yake da annabi khudhil aqwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin karki abin da ya karu akan bukatun mutane kar ka rinka karban musu kuɗi daga tushen kuɗin su daga jarin su kuwar kuɗin su a'a abin da ya karu akan bukata ma'ana mutum ya zo ya ce maka naira ɗarin nan nake da ita ka ce kawo duk da haka a'a ba a ce annabi ya haka ba alhalin da ita zai ci abinci a'a abincin naira ɗari yake iya ci ya ishe shi sai yake da naira ɗari da hamsin ka iya karɓa hamsin ɗin ɗarin ka ban masa shi ma ya yi buƙatar sa da kullum da ita to shi yasa malaman musulunci suka ce kalmar al'afu bi ma'ana al-fadlu az-za'id ala qadari al-haja Abdu ibn Humayd ya fitar cikin littafin sa na tafsiri da sanadi har zuwa ga Hassan al-Basri Hassan al-Basri yace zalika alla tujhida malaka kuma taqa'udu tas'alun nasa ya yasa shari'a ta hana kar ka yi sadaka da abin da kai ma kana bukatarsa bukata ta tilas saboda kar ka bayar kai kuma ka zo kai tagumi ka koma kana kuka irin abin da bawashi yake cewa kyautar shiga tsaka ai kuka ko abin da ake cewa zakara wajen neman suna ya ba da kwaya shi ya dawo yana cin tsakuwa to musulunci bai dora maka haka ba hadisi ya tabbata dai daga imamu muslim Allah ya kara masa yadda da rahama daga jabir ibn abdullahi al-ansari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ibda bi nafsi in zaka in kana da dukiya to ka fara wadatuwa da ita kai a kankin kanka da ne ce fata saddaq alaiha sannan kuma sai sadaka ta biyo baya fa in fadula shay'un fali ahlika ma'ana ka fara da kanka kaiwa kanka da kanka sadaka to idan bukata ta wuce kanka to sai kuma ka faro da iyalanka fa Bula fadula an ahalika idan wani abin ya ragu bayan hidimar iyalinka falizi karabatika to sai ka nemi danginka na kusa fa in fadula an zi karabatika shay'un idan kuma makusantanka sun wadatu fa hakaza wa hakaza haka za kai yi ta yadawa har abin ya kai gare ka a wani hadisin dai cikin sai muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu sadaqati yayyar sadaka ma kana ala zahri ginan shi ita ce wacce aka yi ta bayan an wadatu mana sai da ka ci ka ƙoshi sannan ka bayar sai da ka sa ka tufata sannan ka bayar wal yadul ulya khairun min al yadis sufla kuma manzo Allah yace hannun da take bayarwa ta fa hannun da take karba sannan yace wabda bi man ta'ulu kuma ka fara da iyalanka a wani hadisin har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ibn adam hadisi ne kudusi ibnu adam innaka in tabzul al fadla khairun laka ubangiji yace ya kai dan adam idan ka bayar da abin da ya tsori akan bukatarka shine zaman lafiyarka shine alheri a gare ka wa in tumsiku amma in ka rike duk da baka bukata kaga mutum ya cika durowa da kaya wasu kayan sai shekara biyu bai sa ba kuma wasu mutane suna tafiya tsirara to wannan kayan da ka aje su kana jibge da su a durowa me amfanin su kawai kana kayan tsumma me burgewa a ciki to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka rike abin da baka da bukatar sa to ba alheri bane a tare da kai kanka kake cutarwa an gane ko sannan sai yake cewa wala tulamu ala kafatin amma ba a ka akan rayuwar kai da kai daidai bukatar ka daidai yadda kake gudanar da rayuwarka wannan ba abin zargi bane ba amma mutum ya tara abin da yafi fi ƙarfin bukatarsa kuma ya rike ya hana wasu kuma suna da bukata a nan kai kanka kake cutarwa in baka sani ba da haka wannan yana daga cikin gabobin da zamu yi bita akan ayar kulil afu kace abin da ya karu akan bukatuwa sai Allah madaukakin sarki ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tafakkaruna fid dunya wal akhirah Abdullahi dan Abu ce tunani akan duniya shine dan asan za ta kare tunani akan lahira dan asan ita ce tabbatacciya cewa ka san duniya za ta kare ba za ka fiti jikinka da ita ba cewa ka san lahira ita ce matabbata to sai kai ta gina abin da za ka je ka tara a can domin nan ne tabbas ne ce wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair suna tambayar ta game da marayu me ya kamata a yi musu wato sha'anin marayu a musulunci abu ne mai matukar mahimmanci Qur'ani ya yawaita magana a kan maraya saboda larabawa tun lokacin jahiliyyar su, duk da babu addinin musulunci a lokacin amma suna bawa kula da maraya mahimmanci domin kula da maraya na farko aiki ne babba wanda Allah yana so sannan na biyu yana daga cikin abin da yake samarwa al'umma zaman lafiya da yawan ƴaƴa marayu da ake watsarwa ba a kula da su da su suke zuwa su zame wa al'ummar kalubale mafi yawancin yaran da zaka ga sun lalace sai a ce maka iyayensu ne suka mutu sun suna yara ba a kula da su ba sai su zo su addabe ka su addabi kowa ba su tashi da tausayi irin na iyaye ba don su ba su riski nasu ba ba su tashi da jin jiki da iyaye suke wa ɗa su nutar da shi ba don su ba su tashi da nasu ba da ka sai ka ga yaro yana dukan uwar kowa yana dukan uban kowa shi bai san wani wai uba bane saboda shi bai san nasa ba ya tashi haushin kowa yake ji saboda shi ma aiki yayi watsi da shi wannan yana yasa yana daga cikin abin da musulunci yayi taklin ya mai da hankali wajen kula shine sha'anin marayu shi yasa zaka ga akwai ayoyi da yawa akan maganan maraya amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanha shi kansa annabin yana daga cikin hikimar da Allah ya ɗebe masa iyaye tun yana yaro dan ya san zafin maraici dan haka shi ma ya kula da marayu alam ya yajidka yatiman fa'awa shin Allah kai ma ba maraya ya same ka ba amma ya kula da kai abin nufi to kai ma ka kula da marayu kuma ka san ciwon maraiki ka san matsalan maraici to haka nan sahabbai sun yawaita tambaya akan sha'anin maraya shi maraya yana da matsala biyu wani lokaci a wajen tarbiyyarsa kake lalata shi wani lokaci kuma a rashin tarbiyyarsa ake lalata shi akwai wanda zai ɗauki maraya saboda tausayin maraikin kuma sai ya sangarta shi ya zama baya kwabarsa baya masa faɗa duk abin da yake so zai bashi yayi wannan ma cutan maraya ce domin karka ɗauka cutan maraya kawai shine a ci ko a yadda shi a ki kula da shi a'a akwai cutar da ake wa maraya a cikin kulawa ce da sunan kulawa a sangarta shi zai yi abu ba za ka kuɗe shi ba zai yi abu ba za a yi masa faɗa ba wannan cuta ce daga cikin cutan marayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina gama ku da Allah ku kula da haƙƙin raunana guda biyu da ka marayu da kuma mata a wani kaulin marayu da yara kanana da ka malamai sun yi maganganu da yawa akan sha'anin kula da maraya manzo Allah ya faɗi falaloli da yawa ga masu kula da maraya yace ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatai ni da mai kula da maraya a aljanna kamar haka zamu kasance ma'ana zaka samu darajar aljanna kuma zaka yi makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa to lokacin da ita wannan aya ta sauka hankalin sahabbai da yawa ya tashi kuma me ya kamata a yi wa maraya kenan alimam imam ibn jarir tabari ya rawaito daga abdullahi dan ya ce lamma Zalad, wala taqrabu mal al-yatim illa billati a ahsan yayin da wannan aya ta sauka wala taqrabu mal al-yatim illa billati a ahsan cikin suratul isra' sai sahabbai suka zo suka tambayi annabi in talaka man kana indahu yatimun fa azala ta'amahu min ta'ali sai suka rinka raba abincinsu da abincin marayu a gidansu da zaka samu mutum yana rike da maraya kuma a tukunya ɗaya ake girka abinci su ci tare to da Allah yake ku kiyaye kada ku zalunci marayu wasu sai suka fahimci kenan yanzu mu ware kuɗin mu daban nasu daban abincin mu daban nasu daban dan kan mu ci mu zalunce su sai ga mutum a gidansa in za a yi girki sai a ɗora tukunya biyu tukunyar ɗan gida da tukunyar maraya wannan kuma sai ya bayi zuwa ga har ila yau kuma dai ana cutar da maraya domin maraya sai a dafa abincin da kuma ya fi ƙarfin cikinsa sai ya ciye ya ci rage har abincin ya riɓe sai dai a zubar to kaga kuma an masa ɓarna wannan shi ya jawo a karo na biyu sai suka sake zuwa suka tambayi manzo Allah shine wannan ayat ta sauka wa yas'alunaka 'anil yatama sai Allah ya ce kul ka ce da su islahul lahum khairun duk abin da zai gyara maraya in an yi shi wannan daidai ne wani ya zo ya tambayi manzo Allah wani laifi ne maraya zai yi inda ke shi da zama ban cuce shi ba sai ce irin laifin da in ɗanka ya maka za ka dake shi to marayan da kake riko ma in ya irin wannan laifin shi ma ka dake shi wannan ita ce amana sannan manzo Allah ya nuna mana idan mutum aka mutu aka bar masa maraya da kuɗi aka ce gashi kuɗin wane ne maraya ka rike masa ɗan wanka ko dan ƙaninka ko ƙaninka? manzo Allah ce kar ka zura wa kuɗin ido ka je ka sa masa su a kasuwanci ana juyawa domin in ka bar kuɗin to duk shekara fa za a rinka fitar musu da zakka in sun isa zakka sai ya zama kan ya girma zakka ta cinye masa kuɗi kuma ba sa ƙaruwa kaga in kai haka kai masa mugunta domin kai ma baka sa kuɗin ka ido kawai ka rinka zara kana ci kokari kake kaga ta wace hanya za su yi ne za su ƙaru wannan duk yana daga cikin kula haƙƙin maraya sannan Allah ya gaya mana idan kana rike da kuɗin maraya sai zama kai mabukaci ne talaka ne ba laifi duk abin da kai wa marayan ka rinka fitar da ka. misali kai talaka ne baka da kuɗi naka na kanka shi kuma marayan da aka baka kuɗinsa ga kuɗi a hannu to sai kai masa kasuwanci to in kai talaka ne duk abin da aka samu na kasuwancin a yi lissafi kai ma a fitar da kai ba za a ce kai masa wannan hidimar kyauta ba ko sadaka A'a, amma in kai ma mawadaci ne ba ka da bukatar sai ka taɓa wani abu da kuɗinsa duk abin da aka yi na riba aka samu ka aje masa kayansa ba sai ka taɓa ba shi ne Allah ce wa man kana ganiyan falyastafi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf dan kana da wadata ba sai ka taɓa daga kuɗin maraya ba in ko baka da wadata to a rinka 50-50 yana zaune a gidanka gidan nan kila na haya ne kuɗin haya ake biya kai ma talaka ne da kyar da sukin goshi kake biya to in lokacin biyan kuɗin haya yayi ka kawo naka kuma a ɗauko daga naka a haɗa a biya tunda tare kuke zaune a gida ko kuma ana biyan kuɗin ne wuta to in lokacin biyan kuɗin wuta ya ko kuɗin ruwa tunda da shi da kai kuke rayuwa a ɗauko daga naka a ɗauko daga naka a haɗa a je a biya wannan ba laifi ba ne ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ba a miƙa wa maraya kuɗinsa a sallame shi har sai an tabbatar da ya natsu ya yi hankali وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم Rike مرايو ku jure. ta gwada halayyarsu har sai sun manyanta sun yi hankali nutsuwa ta zo musu to in kun tabbatar da sun natsu ku ɗauki kuɗin ku ba ba a riƙe wa maraya kuɗi bayan ya girma ya yi hankali a'a in ya girma ya hankali ka ba shi kuɗin sa sannan Allah yake wa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihi lokacin da zaka sallamu maraya ka bashi kuɗin sa to ka kafa shaidu wani yana nan wani yana nan kai takarda a sa hannu rana kaza ga watan kaza maraya na wani kuɗin sa kaza da aka bani ajiya to gashi na mayar masa da kayan sa to wannan duk yana daga cikin qul islahu lahum khair shine Allah ya ce wa in tukaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san waɗanda suke da zuciyar kawo gyara cikin dukiyar marayu daga cikin ku kuma ya san masu zuciyar mugunta to da haka wannan shine abin da Allah ce so Allah yake ولا إيه، نعم. نعم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله يشي ولا تنشه المشركات كما كدك أور مشركي ماتا كوتوا كومو من مذا hatta yi uminna har fa sai in sun yi imani to anan me ake nufi da mushrika ana nufin wacce take bautar wani Allah kamar maguzawa masu bautar rana masu bautar wata masu bautar taurari masu bautar saniya masu bautar tattabara da makamancin haka haka wannan shine abin da ake nufi da mushrikai anan shine ibnu kasir yace hadha tahrimun min Allah ala almu'minina ay al mushrikati min abadati alawsan wannan ayar tana bayani ne akan haramcin mumini namiji ya auri mace mushrika mai bautar gumaka amma ba ana nufin mushrikan ahlul kitabi ba an gane ko ahlul kitabi sune kamar yahudi da nasara su ma suna shirka su ma ana kiransu da suna mushrikai to amma suna da bambanci da irin wa'ancan mushrikan a addinin musulunci saboda ne. malamai suka ce saboda su ahlul kitabi asalin addinin su babu shirka a ciki su ma addinin tauhidi ne domin addinin yahudu wanda annabi Musa ya zo da shi da At-Taura, shi ma tauhidi ne kada ta Allah da bauta haka addinin nasaranci wanda annabi Isa ya zo da shi da littafin linjila shi ma babu shirka a cikin sa ta Allah ne da bauta annabi Isa ya faɗa ma amartuhum ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu rabbi wa rabbakum قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ذاك duk annabawan da suka zo da littattafai sun zo ne da addinin tauhidi kadai ta Allah to da haka ko da kaga daga baya sun rikide sun koma suna shirka to shirkan ba ita ce asalin addinin su ba shi yasa suka bambanta da waɗanda su asalin addinin akan shirka aka gina shi wanda zai zo ya gyara wani dutse yana bauta masa da sunan Allah sa kaga daman asali da shirka ya fara wanda zai zo ya rinka bauta wa saniya kaga asali da shirka ya fara domin babu wani addini da ya sauka da cewa a bauta wa saniya to shi yasa malamai suke cewa tare da cewa ahlul kitabi cikin su akwai mushrikai amma wannan ayar ba da mushrikan su take ba Allah ya kira su da suna mushrikai cikin yahudawa wanda suke bauta wa annabi uzairu cikin nasara wanda suke bauta wa annabi isa wa qalat al yahudu uzairu ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين من قبل ويضاهئون قول الذين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أهبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون هذه كنن سما سن شركه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون haka Allah ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum albayyina daka su ma sun yi shirka shi yasa ma Abdullahi dan Umar yake yo akwai shirkan ma da tafi mutun ya ce ubangijin sa Annabi Isa amma duk da haka Kur'ani ya bambanta hukuncin mushrikan Yahudawa da mushrikan nasara da kuma mushrikan maguzawa ka ita wannan ayat tana magana ne akan mushrikan maguzawa musulmi bai halatta ya auri ƴaƴansu ba amma mushrikan ahlul kitabi wata kirista ko wata bayahudiya ko tana da kudirin cewa annabi isa dan Allah ne zaka iya aurata ko tana da kudirin cewa annabi uzairu ɗan Allah ne zaka iya aurata saboda tana cikin ahlul kitabi ubangiji ya ce al yawma uhilla at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanati minal mu'minati wal muhsanati minal ladina utul kitaba min qabl idza ataytum min qablikum idza ataytum idza ataytumuhunna ujurahunna musiin ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdar Allah yake al yawma awunin yau yana nufin ranar fatu ranar hajjatul wada uhilla lakum basu. tayyibatu duk wani dangin abu na halal an halatta muku shi daga ciki sai Allah ce wa ta'amul ladzina utul kitaba abincin ahlul kitabi illul lakum halal ne gare ku ku ci amma banda abincin da suka dafa dan addini wannan ana nufin abincin yau da kullum ka je wani restaurant na wata ungozi ka ci abinci amala ko sakwara ko abu ko ba, duk zaka iya domin wannan abinci ne na yau da kullum ko ta yanka nama baka san daga ina aka yanko nama ba za ka iya ci bai sun tambayi annabi inda nama fa yace ku yi bismillah ku ci amma idan sun yi abincin da sunan addini kamar abincin kirsimeti to wannan shine ba a ci saboda shi abinci ne na addini sai Allah madaukakin sarki ce wa ta'amukum hillul lahum kuma naku abincin halal ne gare su an gane ko yake wal musanatu minal mu'minati sannan katangaggun mata mu'minai ma'ana masu kamun kai su ma halal ne ku aure su domin mace ko ta zama musulma in ba ta da kamun kai ba za ka aure ta ba musulunci bai da aure karuwa ba alhalin ba ta da kamun kai ma'ana ba za ta ta tuba ta daina karuwanci ba sannan sai Allah ya ce wal musanatu minal ladina utul kitabi da kuma kamammun mata cikin ahlul kitabi da yahudiya ce ba a santa da zina ba ba a santa da rashin kamun kai ba matsalar ta kawai ita ba yahudiya ce kaji kana santa ya halatta ka auri kayanka wannan yana daga cikin rangwamen musulunci saboda gudun kar a hana ka aurenta kuma soyayya ta kullu a ƙarshe ka koma kana lalata da ita duk mutumin da kaga yau yana bin ƴaƴan arna yana zina da su ko dai jahili ne ko kuma mafarnaci ne jahili ne kila bai san ya halatta ya aure ta ba ko kuma ya san ya aure ta amma shi yana ganin ba zai iya aure ta ba amma kuma zai iya zina da ita kaga wannan makwarnaci ne dan ta'adda ne kawai in dai zaka iya zina da ita to ka aure ta mana musulunci bai hana ka ba shi yasa ba wani wanda zai je wa Allah lahira yana zina da ƴaƴan arna kuma yace yana da uzuri ai Allah santa nake yi kuma ba dama aure wa yace ba dama aure wannan shine da aka ijma'in malaman musulunci duk sun tafi akan cewa ana iya auren matan halin kitabi shi yasa ibnu kasir yace wa qila a wani kaulin an ce balil muradu zalika al mushrikuna min abadati al awsani wa lam yurid hal al kitab bil kulliya ayar ba tana nufin dukkan mushrikai ba a'a tana nufin kadai mushrikai maguzawa masu bautar abubuwan da suka kirkira da kansu wanda Allah bai yi umarni da ai haka ba sai ibnu kasir ya kawo ma misalai cikin sahabbai ma akwai wanda suka auri kiristoci akwai wanda suka auri yahudawa yace wa qad nakaha talhatu bin ubaidillah yahudiyya talha dan wanda yana daga cikin asharatul mubashshiruna bil janna ya taba auren ba yahudiya a zamanin sayyidina umar sannan yace wa nakaha husaybatu bin al-yaman nasraniyya sayyidina huzaifa dan yaman sahibu sirrin nabi ya taba auren kirista al-imam ibnu jarir at-tabari yace بعد حكاية الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات باين يحكيتو إجماع مالمي كان شوايا هلتا مسلمية أوري بكتابية كرسا كوب يهودية كيشي وإنما كريها أمر ذلك وما لوكة حزيفة أوري كرسا كيف إن أمر يشي يسكيتا yace da dalha kai ma ka sake ta sai suka ce masa ya amiral mu'minin kana nufin آآ aikata haramci ne yace a a amma manya irin ku a gari wanda ake kallon ku a koyi sai kuka je kuka auro kiristoci yanzu kun nuna bi yaran mu su tafi auro su don sun auro su ne mu kuma ƴaƴan mu zai aura yace to wannan yasa nake muku magana amma ban ce muku haramun bane ba sannan mu gane hikimar irin waɗannan wani musulmin zai iya samun kansa a wata ƙasa ta karna misali yanzu zaka iya tafiya Amerika ko Ingila ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen Turawa wanda zaka je ka tarar arna ne mafi yawa a wajen kuma kai kila aiki ne kai ka ko karatu kuma wani lokaci ayi ayi ko kana da mata a nan su baka biza ka tau da mata ka hana to daman irin wannan tarko ake yi ka zo lafiyayyen namiji kai musulmi ne ka zo su, ga karancin kamun kai ga 'yan su nan birjik to in kai kuma ka fake da cewa to ai sha'awa ta dame ka gashi ba a baka izinin ka zo da mata ka ba sai ka koma zina da waɗannan ka rabu da addinin ka sai ka je da kamala ka dawo babu kamala to irin haka kai kuma ko da sun tsana maka irin wannan tarkon da matarka da komai sun hana ta biza amma ga 'yan matan su arna kuma ba za ka musuluntar da su ba to ka aure su a matsayin kiristocin a haka musulunci bai hana ba hukuncin hakan sai zame maka kamar cin mushe ga wanda yake cikin halin tsananin bukata a madadin ka mutu ko gwanda ka ci mushe to da haka dai malaman musulunci suka ce yin wannan ba laifi bane ba jabir dan abdullahi al-ansari ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace natazawwaju nisaa ahli al-kitabi wa la yatazawwajuna nisaana mu addinin mu ya halarta mana mu auri matan ahlul kitabi amma fa su ba halatta musu su auri ne matan mu ba ne Allah madaukakin sarki yace wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum tani baiwa mai imani ta fi muku kafira wacce ba mai imani ba ko da kafirar ta fi burge ku a lokacin da za ka yi aure ka duba kwaliti shi kwalitin aure ba wai kalar fuskan mace ba ce ko kalar dirin halittarta farkon abin da ake fara dubawa a ƙidarta shin mai imani ce mai tsoron Allah ce mai tarbiyya ce ta zama mai tarbiyya ya fi ta zama doguwa fara ta zama mai tarbiyya ya fi ta zama mai gashi har gadon baya amma fa ba ce aka yi karka auri doguwa fara din ba ba kuma ce aka yi karka auri mai gashi har gidan bayan ba amma ya zama farkon abin da zaka fara duba shine mai addini da tarbiyya idan aka dace a nan to duk abin da aka samu a baya ribar kafa ce wai kura ta taka kwado da haka mu fahimci wannan da kyau addinin musulunci yana nuna mana yadda zamu mu gina gidajenmu ne yadda za a samu ƴaƴa na gari yadda za a samu tarbiyya yadda al'umma za ta zauna lafiya domin ka yadda za a al'umma ta zauna lafiya alhalin babu ƴaƴa na gari alhalin ana producing ɗin ƴaƴa ɓata gari wanda kuma ba yadda za a yi ƴaƴa su zama na gari in iyayensu ba na gari bane ba galibin lokaci shi ɗaya kan zamo da tarbiyyar uwarsa ne in baka zaɓan masa uwa ta gari ba tun a farko to ka sani ka lalata tarbiyyar ƴaƴanka tun a karan farko. Daka wannan aya ita ma saboda lokaci dole za mu haƙura mu tsaya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu sake bitar wasu abubuwa da suka zo a ciki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada annabi sai su kira Allah ya ce wa assalamu alaikum wa rahmatullahi